لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون da mun ga damar sanya wannan ruwa ya zamo mai tsananin zartsi yadda ba za a amfani da shi ba wurin sha ko shayarwa da mun sanya shi mai tsananin zartsin to ba za ku gode wa Allah ba akan saukar muku da shi ruwan daɗi domin jin ƙai da rahama a gare ku